da suna Allah mai rahama mai jin kai. Assalamu alaikum 'yan uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci, tare da fatan kuna cikin aminci da ƙoshin lafiya. Amin summa amin. ‘Yan uwa zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon jaje ga ɗan uwanmu wato limamin sakar gida Umar Mai Sanyi sakamakon itila'in da ya faɗa masa. na haɗuwa da sharrin ɓarayi masada. ‘Yan uwa idan ba ku manta ba yau kusan sati guda kenan da ‘yan kwanaki da ba kwa ji daga tsakar gida da kuma tashar limamin tsakar gida. Wannan ne sakamakon da ya sa kuka ji shiru. Sakamakon ɓarayin da suka tafka mai sata. Sannan kuma suka samu nasarar kwashe mai kayan aiki gaba ɗaya. da fatan Allah ya tuni asirinsu kuma ya mayar mai da alkhairi amin summa amin